Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya amince da batun gina wannan cibiyar ne a watan Nuwamba shekarar 2020 bayan amincewar majalisun ƙasar da samun karbuwa a taron majalisar zattaswa ta tarayya domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da samawa matasa guraben aikin yi. Jagorar kaddamar da aikin gina cibiyar kuma ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Dr. Isa Alfantami ya yi bayani akan samawa matasa guraben aikin yi ta wannan kafa. da ke kula da kirkire-kirkire dare na kokarin samar wa matasa da wuraren da za su koyi sana'o'i su rika aikatawa bilakika wannan manufa ce ta shugaban kasa bisa ga amanar da ya bamu na mu kula da wannan bangare din aka kirkiro wani policy mai suna national digital economy policy ko a digital nigeria wanda manufar mu muna so a kammala sabbaka shi a cikin shekaru kayyadaddu insha Allah a wannan bangare na wannan shine karkashin sa aka samar da wannan policy ne shi ma national digital innovation entrepreneurship policy shi ya samar da santa wannan kuma santa din fatan mu farawa akai ba kammala akai ba za a yi wasu to irin wannan wuraren yana sa a samu matasa da ke da kwazo da fasaha da suke da wasu manufofi masu kyau da suke da wasu dabarbaru masu kyau a basu wajen zama sannan a basu wajen aiki sannan kuma a korar da su a karantar da su a cikin mahalitta taron babban daraktar kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC Alhaji Mele ya ce za su shiga a dama da su ayyukan kamfanonin man fetur dama duk duniya suna dogara ne akan fasaha da kimiyya yanzu ma zamanin da aka zo yanzu komai ya zama ta intanet kuma mu ma mun doshi wannan hanya mun sa tabbata yawanci abubuwan da muke mun sa su akan hanyoyi ta intanet saboda haka mun san cewa faɗaɗa wannan mu'amala tsakanin mu da su zai taimake mu da mu gyara ayyukan mu mu kuma da yake mu kamfani ta yan kasa eh, dole ne mu goyi bayan su domin su tabbatar cewa su ma suna wata wannan abun abu ne da mun san cewa daga karshe zai wa kasa amfani shi ma babban daraktar hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato NITDA kashi Mustapha Inuwa Abdullahi ya ce. Tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya hau mulki yana ɗaya daga cikin abin da ya fi mai da hankali shine yadda za a karkatar da hanyar samun tattalin arziki daga man fetur zuwa wasu hanyoyi. So in kika duba a duniya kuma ita wannan hanyar fasahar zamani ita ce wanda ta fi komai ba da tattalin arziki yanzu a duniya. A cikin manyan kamfaninnika na duniya guda ɗari goma na farko dukansu suna harkar wannan fasahar zamani ne. So shi yasa muka ga mu ma a Najeriya lokaci ya yi na yadda ƙasar mu ya kamata ta shiga jerin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na fasahar zamani. A nasa bangare shugaban kamfanin da aka ba wa aikin ginin Umar Abdullahi ya ce. Wannan kamfani kamfani ne na 'yan Najeriya kamar yadda muka sani a baya yawanci manyan ayyuka irin wannan ana ba kamfanin na waje. To mu Allah ya kama lokacin da mun yi ƙarfi da kuma mun samu ilimi da ƙwararrun ma'aikatan da za su iya wannan aiki. Mun buɗe wannan aiki yau daga watan Fabrairu kuma muna sa ran insha Allah nan da wata goma sha takwas za mu kammala wannan aiki. Kamar yadda Malam Kashifu Inuwa ya bayyana gina wannan cibiyar zai taimaka a ƙoƙarin mayar da tattalin arzikin Najeriya na fasahar zamani tare da rage zaman kashe wando tsakanin matasa kuma su yi dogaro da kai. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.